jama'a assalamu alaikum barkam da yau kuma barkam da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen hausa na radio france international tare da ni hawa kabir a wani taron wa juna sani da kungiyar haɓaka harshen hausa na tsohuwar wtc zaria ta shirya wanda ya samu halartar jarumai da masu shiryawa da masu ba da umarni har ma da masu ruwa da tsaki a wannan masana'anta taron ya tattauna yanayin fina-finan al'adun bahaushe da kuma yanayin fina-finai na yanzu daji da bahaushe ke yi wato wanda soyayya ta rinjaya a wani bangaren kuma mustapha na buraska ya yi tsokaci akan yadda hukuma ta ci fina-finai da dakatar da nuna fina-finan da ya kunshi kwace waya ko sace mutane ko nuna wasu makamai a cewar hakan yana bata tarbiyya haka kuma mun leƙa duniyar social media inda jaruman najeriya suka baje kolin halayen da suka tsinci kansu a ciki wanda aka hasashen ba a taɓa samun cece kucen da ya kai na wannan watan ta satumba ba. To madalla kamar da kuka ji a gabatarwa ga kaɗan daga cikin abin da aka tattauna daga bakin wani masanin sharhin fina-finai ma malami a sashen Hausa na kwalejin ilimin tarayya inda yake cewa. Ahmad Salihu Bello shi dai wasu koko adabi ne da ke haska rayuwa al'umma. An kalli abubuwan da suke fara a cikin al'umma ne a gina wasan kokoya a kansu. Kuma har a kullum ana ƙoƙari na a ga cewar an jawo hankalin jama'a akan a yi ko a bari kamar da hadisi manzon Allah kan yi hani ga yin wani abu ko yin gyara ga wani abu to shi ma fim haka ike kokarin nusarwa ya danganci jigon da ka je na gina wasan a kansa shi sa ce to a talabijin yawancin wasan talabijin da ake yi a da wanda ba cika yin su yanzu ba za ka tara cewa suna gargadi ne akan jawo hankali gargadi nasiha gyaran hali bari kasa sauransu amma za a cewa sai a yanzu kuma sai abincin da salo fina-finan hausa yanzu suka ɗauki globalization wanda ke duk duniya gidan kowa ma akwai shi yanzu globalization wato duniya ta dunkule a tafin hannu bahaushen ma yanzu iya nima tashi daga bahaushe iya zama dan zamani to shi ma dan fim din sai tashi daga bahaushe sai kuma dan zamani fim din shi ma sai ke kallon abin zamani yake faruwa ke gina fim a kansa haka kuma masanin bai tsaya a nan kawai ba sai da ya bayyana mafita mafita ita ce kamar na faɗa shine ko ya bar gida gida bashi dole dai mu koma wannan gidan namu dai da muka sani na iyaye na asali kuma in kai fim akan asalin wallahi za a kalla misali guda daya fim din jimin sarauta wanda balabar ramatu suka yi da su aro gidan dabino akwai rawa a cikinsa akwai waka a cikinsa akwai babu amma fim din ya kalli yadda bahaushe yake tafiya al'amuransa na mulkin gargajiyar bahaushe tun usuli tun usuli yadda ake zaman gandu har a kai zuwa karatun allo tsangaya sarauta eh, hawan daushe eh, bukukuwan bori tsafi duka na gargajiya kai eh, akwai abin da muke kira globalization tasirin zamananci a cikin fina-finan hausa na rubuta makala kwanakin baya a kanta inda na kalli wasu fina-finai waɗanda ke sun saki zamani tasiri a kansu wasu fina-finan amerika ne aka ɗauko aka mayar su na hausa Kuma da wani kuma ta wani. wasu fina-finan indiya ne wasu fina-finan yarbawa ne wasu na iyamurai ne aka ɗauko labarin aka mai shi da hausa zamani ne ya tasiri aka ɗauki labarin aka wanke shi aka ɗaure shi irin su ƙara'i irin su babban yaro duka ba bana hausa asalin su bana hausa bane ba yan wanke ɗauraya ne yan kwafa ne amma ka ɗauki fim ɗin irin su da skin dari kamar na faɗa gurin na ɗazu daga asalin da skin dari dama na bahaushe ne fim ɗin jato mai magani na bahaushe na mutum labarin jato mai magani na bahaushe ne ka ɗauki fim ɗin na jari ce bahaushe ne mun can kada ki din jiki magayi kana kallo zaka ga kana kallon bahaushe ai kamar wani batawa ne har ila yau ya ci gaba da bayyana wasu litattafan da suka taimaka wajen gurbata al'adun bahaushe kamar yadda za ku ji a zamanin da muna littattafai da muke da sunan usuli irin su magana jari ce irin su kulbuna barna irin su jiki magayi irin su gogon naka irin su kitsan rogo duka nan tafai ne aka cikin zube ko wasan kwaikwayo na asali masu ɗauke da tsari da kuma tunani da fasaha irin ta bahaushe amma yanzu wani adabin kasuwan kano sai kowa har rubutu da wasu shi ma ya wuce labari kawai na soyayya to rubutun labarin soyayyan nan sai ya zo ya ta'azzara har ta akbar ɗaukar ana mai da su suna kuma fana-fanan hausa sai suka rin sakin layi suna ɗaukar abin da ba na bahaushe ana kasa cikin fana-fanan abin da ya faru kenan aka musu ikira da adabin kasuwan Kano duk da an ga an ci an binne su ma yanzu shawarar na bari kenan yanzu kuma makarantu sakandare da firamare a fara kafa wannan kungiyoyi da ake da su a da can baya na Hausa na bakarshen Hausa don raya al'adu kuma ɗabi'un Hausawa. To madalla to madalla uban taro wanda ya kasance shugaban kungiyar sa kai ta wani bangare a jihar kaduna ya yi tsokaci akan fim ɗin da ya dace a yi ba na soyayya ba a maimakon hakan a yi wanda zai faɗakar daidai da halin da muke ciki a sunana bala galadima bisa adalci zaka ga yawanci kashi kusan eh, saba'in ma zuwa tamanin na fina-finan hausa zaka ga ya haɗe ne ya bige a soyayya kawai ana sai koma me da sai an je an dawo shi da shi a soyayya wato duk wannan tarin matsalolin da na ambato muke da shi a kasar hausa su masu fina-finanmu duk a rasa inda za a dinga lakantu fina-finanmu sai kasar indiya ko kasar turai wanda bai dace ba indiya al'adansu daban komi nasu daban turawan nan su ma addininsu daban kila al'adansu daban ta wani barayin amma mu kuma namu addinin daban kuma al'adunmu daban yanayin ƙasarmu daban matsalolin ƙasarmu daban to bai kamata a ce muna kofo ko kwaikwayo wani abu da wannan ƙasansu daban matsalarsu daban ba wayannan matsalar ƙasashen nan da muke ganin suna yin wayannan abun a baya kamar yadda na faɗa a taron nan a shekarun baya eh. sun sun fuskanci irin wayannan matsalolin da muke ciki fina-finansu sai ya dace da yanayin da suke ciki misali kamar in kana kalla american films na da zaka ga ana noman rake noman kaza yadda suka yi har suka bunƙasa suka zama wani abu amma mu kuma a yanzu ban taɓa ganin wani fim da za a yi a akan ah, na daɗe ko zan iya cewa dai zai wuya ka ga an yi ana yin amma bi tasirin sosai wani anan ne na alakanta shi da su ma 'yan jaridu masu gidajen rediyo kafafen yada labarai su ma suna ba da nasu gudunmu wajen haifar da wannan matsalar da in an yi irin wa'annan fina-finan ba sa taimakawa su haska su ma sun gummace su sa na soyayya wanda shi ne kila zai jawo musu masu kallon su ko masu sauraron su wannan inda za su tsaya su duba da yanayin da muke ciki a ƙasa in kowane gidan tv da kowane gidan rediyo ko kuma mafi akasarin su suka kulle waɗancan babin suka mai da babin a fina-finai da waƙoƙi akan matsalolin da suka shafi wannan al'umma namu ne ina tunanin su ma sun ba da nasu kwatan kuma ba karamin gudunmawa zai yi ba wanda har nake ba da misali da da safe a gidana yaro ni na ji yayi wani abu da ba daidai ba wani mahaifin shi take cewa a wakan da ka jiya mai kaji an ce wani ya kaza sai ce Allah zai mishi kaza uban taron ya ci gaba da yaba bai wadda Allah yi wa mawaka da 'yan fim tare da ba da shawarar yin fim akan matsalolin da ya shafi kasar Hausa. Wannan Allah ya bashi baiwa ka ga duk wanda ka ga yana waka ko yana fim ba karamin baiwa Allah ya mishi ba jahili bai wannan harka. jahili ba za ka taɓa ganin shi a harkan fina-finai ba ko fina-finai ko waƙoƙi ba mutane da ilimi da ilimi ne da kuma baiwa ma Allah na ba su ilimi da baiwa to maimakon su amfani da wannan ilimin da baiwan da Allah ya ba su da kwarjini da farin jini da Allah ya basu wajen kokarin nusar da al'umma a dawo fa daga wancan tafiyan a dawo yanzu a cire wata sabon tafiya ga kalubalen wannan in Allah ya sa mun kammala wannan matsalan da muke ciki a ƙasa ya wuce ko ya ragu sai a dan yi na nishadin amma yanzu ba lokacin nishadi bane duk mai hankali a Najeriya yanzu wai ka ce za ka yi maganin nishadi wallahi ba lokacin nishadi bane muna da kalubaloli da dama yanzu wa'annan ɗaliban da aka ware yanzu in kika duba makaranta ɗaya ne farak a birnin zazzau in ba su da gurbi a jami'an da tafi kowanne girma a afirka take zare in aka ce a ɗauke su ba za ka gama ba ina za a iya ɗauke su to ina ga sauran makarantun da suke na tafi a jihar kaduna kuma muna da makarantu kusan 500 da wani abu secondary school to ina za su je su yi karatu wannan wani kalubale ne amma an yi karatun ana yaye dalibai sama da dubu ɗari biyar da wani abu duk shekara a tertiary institutions da manyan jami'o'in da suke kasar nan in sun gama ina za su je su karatu gwamnatin tarayya za ki ga ba ta iya ɗaukan kashi ɗaya na adadin mutanen da suke gama karatu a jami'o'in nan ba ƙaramin matsala ba ne ya kamata a ai fina-finai irin wa'annan matsalolin da muke ciki shawara ne kake bai wa 'yan fim mm. ko kuma in ce bahaushe mm. baki da to mm. kaka manta bahausa su suke kallon wannan fina fina su kuma me zaka ce musu ganin cewa su ma kamar hankalin su ya farkata akan su kalli soyayya matsalolin su bai dame su eh to akwai wannan matsalar shi kin san dan adam gaba daya mm. da Allah ya yi shi ya mishi turki saboda shi dan adam ya mutum ne mai son ya huta ya ji daɗi turkin da za a yi shine ce akwai na hukuma wurin da za ta taka akwai na malaman addini akwai na iyaye akwai na sarakuna to sai zama cewa in kowanne nashi kusan zamu iya cewa wa'annan abubuwan da na filas ɗin da na ambata su ba lalle bane ka samu wani yanayin aikin shi ɗari bisa ɗari kamar iyaye ba lalle bane ka samu iyayen suna ba da tarbiyyan ɗari bisa ɗari sai ki ga wani sauya ma ana nuna a fina-finai wai ya da kanwa wai suna iya wai don ya taɓa faruwa a wani gida sai kuma ka zo wani yaron bai taɓa tunanin haka ba amma yayin da ya ga ya da kanwa suna yi soyayya sai ya ce ah to ma bari in practice bari in kokarin jarba a wajen kanwana a gida saboda kila a tunanin mutum wai yayi wannan ne saboda a karshe zai nuna illar abin to wani illar kuma kila yaron ma ya fara kallon fim bai gaba ba aka ci je kai bacci ko kuma nefa suka ɗauke wuta bai ga ƙarshen illar abin ba na amfanin shi a duniya tana ban tsoro duniya rawar yan mata rayuwa America. tashi ne kana ɗan yaro in wani motsin ka za ka yi bisa sai ai maka tarbiya cikakken buru ka gane abin duk da ke da kyau da na tsoro tashi da karfin kuruci ɗan yaro aikin bari bari ka wahalta kata ba ka aminci da sutura ka tubata To madalla Mustapha Badamasi na Baraska ya yi tsokaci akan dakatar da nuna wasu finafinai masu dogon zango da hukumar tace fina-finai ta Kano ta yi inda yake nuna rashin dacewar hakan domin faɗakarwa suke yi tare da ba da misali akan ko shugaban yaƙi da sha da fatauci da biyagun ƙwayoyi a Najeriya ya nemi da su riƙa yin finafinai da ya danganci hakan domin faɗakarwa kamar yadda za ku ji. Yau kawai sai ka je ka zauna akan tebur sai ka ce ka hana fim akan kidnapping ka hana fim akan shaye-shaye ka hana fim akan ta'addanci yau sati uku da zuwan Uh, buba marwa buba marwa shine shugaba yanzu ya shigo jihar kano ya tara mu duk wani dan fim da yake da ruwa da tsaki bayan ya gaisa da mu mun gaisa da shi ya yi jinjina ya yi godiya ya miƙe ya ce ina roƙon shugabannin nan na 'yan fim ina roƙon 'yan fim da mawaka duk sanda za a yi waka ko za a yi fim a isar da saƙon cewar ga illar da shaye-shaye ke haifarwa a ƙasa da ma duniya baki ɗaya ciki har ya ce zai ware wasu mutane a cikin masana'antar da za su ba da proposal na a yi waƙoƙi da fina-finai a nuna illa shaye-shaye in wannan hukumar mai hukumar tace fina-finan nan in ba bakin ciki ne a zuciyarsa ba ya za a ce a kawo proposal kai tsaye kawai ka zo ka baji hajar ka cewar wai ka haramta a daina fim kaza a daina kaza a daina kaza gashi ta aka an ba za a bada proposal hmm. da za a yi fina-finai da waƙoƙi tsakani da Allah da za a isar da sako me ake nufi da awareness ina cikin enlightenment na ƙasa hmm. ina cikin public enlightenment harkar wayar da kan al'umma kai barin gaya ma SA ne ni guda hmm. duk boye boyen da nake ba na so a sani mutane sun riga sun sani hmm. SA ne ni guda a ƙasa na harkar wayar da kan al'umma amma me yasa aka ɗauke ni yau fa idan aka je aka kamo yan bandin a kwanan nan na ga wasu bidiyo da suke yawo dan kidnapping ne an karya shi gashi a bayan mota hmm. kafar a kare su jami'an tsaron da suka ci nasara akan wannan abu ba wai sun dora dan su burge ka bane ba sun dauka wai dan su nuna wai sun yi kwazo ko su a'a so suke su nuna wanda yake so ya irin wannan laifin izina hmm. in kana tunanin zaka yi kidnapping hmm. wannan ga yadda ya kasance haka za duk wanda yake da kokarin yayi tunanin zuciyarsa gurbatacciya ce zai yi kidnapping zai shiga hukuma da komar jami'an tsaro kuma ka yi fim ma ka faɗakar a kalle kai a kwanan nan a amerika an tara jarumai wani mutum ya fito ya ce so yake yi a daina amfani da technology na harkar uh, sace-sacen kuɗaɗe da ake a bankunan duniya yan fim sai suka koma gefe kawai lauyoyinsu sai suka yi gaba sai suka ce kai a matsayinka nawa suka ce masa to ko shugaban ƙasar amerika ne kai baka isa ka hana fim din da za a nuna yadda ake sata da technology harkar system da yadda aka ci gaba a duniya ba mm. yanzu duniya ta dawo tafin hannun mutane idan yau aka ce sata a ƙasa laifi ce in a fim baka kirkiri barawon da abin da ya sata ba mm. ka kirkiri hoɓasa da jami'an tsaro suka yi suka kama shi ya mm. za a yi wanda yake ƙoƙarin zuciyarsa zai fara sata ya ji a ransa cewar in yayi satan nan laifi ne musamman yanzu duk abubuwan da muke a ƙarshe sai ka nuna wani kokari da jami'an tsaro da hoɓɓasa da kwanto da lambo da likimo suka yi wurin kama mai laifi amma idan baka yi wannan ba ai su ma ka jefa su a cikin duhu jami'an tsaron har ila yau na baraska ya ci gaba da tsokaci akan yadda muryar wata 'yan jarida da bakin da ta gayyata domin tattaunawa akan yadda hukumar ta ci fina-finan ta dakatar da ire-iren waɗannan fina-finai kamar yadda za ku ji a cikin muryar suna nuna ko dai rashin wayewa ne ko kuma rashin ilimi ya sa hukumar ta yi haka kamar yadda za ku ji. <laughs> So this uh, particular census board secretary needs some education. It doesn't work like that. It's uh, a disputed theory. to yanzu dan Allah yau in a ce dan fim ne ya fito ye wannan maganar da yanzu ana nan an zuba mafarauta kai ba zo mu ba ana nan ana zagayen ya za ya ganka kenan sai a ji a garkame ka saka a keji saboda baka da yanci baka san yancin ka ba wannan yanzu ba abin kunya bane a ci a karshe ma kai ba a san ma menene ilimin ka da kake da shi da kwanan ka ba to wannan kalubale ne ga gwamnati wallahi tallahi mu dai ba ma fatan mulki ya da hannun mu ya kai har karshen aya ya gama dai ya sauka mm. in ya gama ya sauka ya ga mu ne akan teburin mai shayi ko kuma shi ne akan teburin mai shayi mm. yanzu duniya ta waye an ci gaba kullum da muna kuka cewar gaskiya ne masana masana'antar mu ta durƙushe ta lalace idan akwai mutane da suka yunkurin suka ce za su ba mu gudunmawa ta kowace fuska mu ma daidai muke da mu ba su gudunmawa mu taimaki masana'antar mu mu taimaki al'umma sannan mu zo mu taimaki kanmu mm. ba don komai domin ai wannan sana'ar da muke mu ita ce sana'ar mu ita ce Allah shine gatan mu ita ce sila mm. yau idan babu sana'ar fim babu mu to madalla kamar da ji gabatarwa mun leka yanar gizo ta social media inda jarumai suka mai da gurin wajen baje kolin halayen da suke ciki a gidajensu ko kuma a rayuwarsu kuma abokin aikina michael kudisin ya karanto mana jarumai da 'yan kallo da dama ne suka yi tarayya wajen lakabawa watan satumba 2021 suna a yanar gizo ta social media watan september to remember kuma haka ya biyo bayan drama da ya rika aukuwa akai-akai har aka yi hasashen ba a taba samun cece kucen da ya kai na wannan wata ta satumba ba banda rashe-rashen da aka samu a masana'antar baki daya sai rigingimu a tsakanin jarumai da za mu ɗauki mafi girma a cikinsu akwai zancen rabuwar auren shahararren mawaki peter okoye na p-square da matarsa anita da ya ɗau hankula a social media inda ta nemi ya rika bata sama da miliyan 100 don kula da 'ya'yansu biyu da suka haifa kuma hakan ya biyo bayan zargin cin amanar aure da ta ce yana yi da mata iri daban-daban abin da ya ɗau hankali a social media aka rika cece ku a kai ba a daɗe ba jaruma ani idibia ta yau mijinta shahararren mawaki innocent idibia da aka fi sani da two face gajeren bidiyo ta saki a yanar gizo tana kuka tana ihu a ciki tare da ikirarin za ta bata duk wani abin da ya tara bisa zargin ya gudu amurka gun uwar 'ya'yansu fero a cewarta yana cin amanarta da fero abin da ya haifar da rubuce-rubuce na kaskanci da tonan asiri a tsakaninta da kanin shi inda kanin ya yi kira ga masoya mawakin da su taimake shi domin ani tana yi wa dan uwansa tufes asiri ana cikin wannan cece ce ne rigima ta barke tsakanin jarumatan dike da sabon wanda ta gabatar a matsayin miji da za ta aura ya barke inda ya saki muryarta da ya ɗauka a lokacin da ta bugo tana ba shi haƙuri cikin kuka abin da ya sa jarumai 'yan uwanta da masoya suka yi mai ca a ka ba a daɗe da rigimar ba Bobrisky wanda ya kasance aminin Tonto Dike a baya ya fito cikin wani gajeren bidiyo yana yi wa Tonto dariya tare da kiranta 'yar bashi a cewarsa yana binta bashin miliyan talatin tuni masoyan tonto da jarumai abokan sana'ar sana'arta suka yi wa babriski ca suna kiransa maci amana musamman ma da tsohuwar mataimakiyar babriski watan pa ɗinsa ta bayyana cewa ya taba gulman tonto ta sha giya ta bugu har ta yi fitsari a kwance wannan ba su kenan ba abubuwan da suka faru cikin wannan wata ta satin ba amma dai su ne muhimmai da aka fi tankawa a social media ta duniyar fina-finai. to madalla mai sauraro duka-duka da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau kuma a madadin sashen hausa na radio france international ni hawa kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.